a wannan makaranta ta darul ilm da ke a nan ehm, ban son ce daga a ne <laughs> zau zau mun ce daga a ne eh, zau ahmad rufai road ko na eh, gida lamba ta hudu ko zau 44 eh, yau muna 22 ga watan rabi'ul awwal hijira 434 wanda kuma ya yi daidai da 27 um, ga wata ko? uku ga watan biyu? Tau uku ga watan februari kenan miladiya 2013 Tau a cikin karatun nurul albab da aka fara ta ga cewa aka yi tsokaci cewa yana da kewa ce an karanci tarihin shi mawallafin littafin nurul albab din Shi ne Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah domin mu kara abin nan jin irin abin nan nasabarsa tarihinsa da kuma takaitaccen gwagwarmayarsa da sauran abin da ya shafe shi don ya kasance mu kara jin girman shi kuma a cikin zukatanmu da dalilin da yasa kenan yau bi iznillah za mu karanci wani abu daga cikin eh, tarihinsa duk da dai mun sha ji amma kuma za mu ji wasu abubuwan da mu taba ji ba waɗanda muka ji kuma sai su zamo tunatarwa ne tunawa tunatarwa gare mu to abu na farko da za mu yi tsokaci a kai nasaba Sheikh Usman ibn Fodiye rahimahullah malaman tarihi sun yi saɓani dangane da nasaba Sheikh Usman ibn Fodiye akwai riwayoyi guda hudu game da nasabarsa kaninsa shakikinsa babban wazirinsa magatakardarsa shine abdullahi ibn fodi rahimahullah ya rubuto nasabarsa guda biyu daya a cikin littafinsa kitabun nasab daya kuma a cikin littafinsa ida'in nusukh eh, fi zikr man akhadtu yanda ya rubuto a cikin nasabarsa ga kitabun nasab ga yanda yake cewa eh, abu eh, faqala abuna muhammad ibn usman ibn salih ابن هارون ابن محمد غرطة وهو أخو عال فيما نسمع سيتي أبوهما محمد جبو بن سامبو بن بوبا بابا بن ماسران بن أيوب بن موسى موسى جكولو كينا sannan cikin littafinsa tazilul warqat da kuma ida in nusukh duk yanda ya tsaro na sabar daidai suke to mu ji yanda yace wa abu na ko muhammad ibn usman babu sabani ga wannan bin salih babu sabani bin harun babu sabani bin muhammad gurda babu sabani sannan abuhuma muhammad bin jabbo bin muhammad sambo duk babu sabani har zuwa nan to daga muhammad sambo nan ne aka samu sabani sai ce bin ayyuba maimakon can ya ce bin buba babba amma na yake Muhammadu sambo bin ayyuba bin masiran bin buba babba bin musa jakonu saboda haka daga Muhammadu sambo na aka samu saɓani wane ne mahaifin Muhammadu sambo shin buba babba an mahaifinsa ko ko ayyuba bin masiran sosai abin nan nasaba ta uku wannan muhammadu sambu kulwa mai littafin kanzul auladi wazzarari to yadda eh, mala abdullah ya koro na sabat sai zan bai saba ba kamar yadda yake cikin tazinal warakat da kuma ila'in nusuf amma sai ce wakila eh, wakila riwayatan ukura buba babba bin ayyuba bin masiran bin musa jakwallo riwaya ta hudu kenan babu sabani tun daga eh, Uthman ibn Muhammad har zuwa Muhammad Sambo kakarsa ta shida kenan da babu sabani wannan to daga Muhammad Sambo din ne zuwa Musa Jakollo nan ne aka yi sabani to sai Amirul Mu'minin Muhammad Bello cikin littafin sa eh, Kitabun Nasab eh, Majmu'ul Ansab littafin sa Majmu'ul Ansab yace amma nasabi min jihati walidi yanda ya ambata kenan ce nasaba ta a bangaren abin da walidi mahaifina sai ya fara lissafawa ya ce a Sheikh Usman ibn Muhammad Fodi wa ma'anahu al-faqih ibn Usman ibn Salih ibn Harun ibn Muhammad Gurdo ibn Jabbo ibn Muhammad Sambo bin masiran nan sai ce bin Muhammad Sambo sai ce bin masiran. bai ce bin ayyuba babba ba eh, bin buba babba ba bai ce bin ayyuba ba sai ce bin masirana ka ka samu ne kuma anan to sai ce bin ayyuba bin buba babba eh, bin buba bin abubakar sai ƙara abubakar sannan ce bin musa jakollo tau yadda nasabar ta zo duk gaba ɗaya su malaman tarihin sun ittifaki da nasabar shehu usman ibn fodiye tun daga eh, mahaifinsa muhammad fodiye har zuwa kakansa na shida shine muhammad sambo sun ittifaki akan wannan babu sabani wato ittifakin da suka yi shine ce ba shine Sheikh Usman ibn Fodiye ibn Usman ibn Muhammad eh, ibn Fodiye ibn Usman ibn Saleh ibn eh, Harun ibn Muhammad Gurdo ibn Muhammad Jabbo bin muhammad sambo kuma nan babu saɓani to sannan sun ittifaki kuma cewa kakansu na ƙarshe shine musa Jakollo nan ma babu saɓani inda saɓani yake ne tsakanin muhammad sambo zuwa musa Jakollo nan tsakanin saɓani yake saboda haka eh, a ƙarshe eh, muhammad sambo kulwa a cikin littafinsa Sakanzul aulad shine ya rinjayar da wace nasaba ce take daidai Sheikh Abdullahi ibn shi ne je same shi Ya ce to ya kamata ka rubuta mana tarihin Fulani don a kasan ka yanzu ba wanda kai ka sanin tarihi a lokacin duk suna raye da Sheikh Usman da sauran su duk to shine shi kuma alwashin cewa zai rubuta kuma ya rubuta babban littafi bai idar da littafin ba Allah masa rasuwa sai dan sa'ida abin da littafin to shi ne ce lokacin da eh, ya ce sheikh usman ibn fode ya fito ne daga dan musa jakollo wanda ke ce ma ayyuba wato shi musa jakollo yana da ɗan ayyuba to salsalar sheikh usman daga nan ne su ya hito kaga ya fara ba mu haske cewa bin ayyuba bin musa jakollo shi a daidai duk wanda bai zo da haka nan ba ba daidai ba ne shi ne ce kuma ka sani musa jakkolo yana da 'ya'ya guda uku dukkansu kuma eh, abin sulhi shi ya haife su lokacin da ya hijira tun daga futa zuwa ƙasar hausa kuma dukkansu shakikai ne su ukun nan ya ce dukkansu kuma sun fito ne daga matarsa da ake ce ma lego ita wannan mata lego ita ta haife su babbansu shine adamu matsakaicinsu shine eh, eh, jago na ƙarshen su shine ayyub wa huwa garhum yace shine karamin su to sa'an nan yace saboda haka duk wanda zai jero nasabat na kakannin Shehu Usmanu eh, ibn Fodiyo zuwa ƙarshe to shine a samu cewa ya ambaci cewa ayyuba eh, bin Musa Jakullu wanda yazo da wannan to shine daidai saboda haka nasabarsa wanda take daidai ita ce wanda shehu abdullahi ibn fudi ambata cikin kitabun nasab cikin kitabun nasab wanda muka fara karantawa kenan in shine ke ga hannunku za ku gani abin da inda ya ambata ko shine eh, huwa usman ibn muhammad fudi bin usman bin salih bin harun bin muhammad gurdo ko na bin muhammad jabbo bin sambo Eh, muhammadu sambo kenan ko bin buba babba bin masirana bin ayyub bin musa jakwallo wannan nasaba ita ce daidai da daidai to Allah samu gani to wannan abin da nasabarsa kuma a gefen mahaifiyarsa eh, abdullahi bin fodiyo da ya ambata cikin littafinsa ko kuma shine amirul mu'minina muhammadu bello cikin littafinsa majmu'ul ansab Eh, ne ce wa amma nasabuhu min jihati ummihi yana nufin shehu Usman ibn Fodiye kenan eh, fa huwa Usman bin Hawwa bin Muhammad eh, binti Muhammad bin Usman bin Hamma bin Ali bin Jabbo bin Muhammad Sambo bin Masirana to saboda haka da mahaifiyar Sheikh Usman da mahaifinsa inda dangantaka su ta je ta haɗe shine wurin eh, muhammadu jabbo eh, muhammadu jabbo nan ne abin da dangantaka su ta haɗe kakan shehu jiha uba na shid na hudu na biyar kenan to nan ne suka haɗe da abin nan eh, nasabar abin na mahaifiyarsa to daga nan nukta ta uku lakabuhu lakabin shehu usman ibn fodi ana masa lakabi da dama amma lakabin da ya fi shahara shi na ce ma shehu lakabin da ya fi shahara kina, to wannan har ya kasance tun da da za a haifa a ƙasa hausa idan Usman ne sunansa to shehu ake ce mai saboda haka duk wannan ya zama kamar alam suna ne alam da an ce shehu ba wanda tunanin zai zo ga tunaninka sai shehu Usman usmani mutuwadiyo rahimahullah to bancin wannan eh, lakabin ana ce mai mujaddid ana ce mai nuru zaman ana masa lakabi shekul islam ana masa lakabi amirul mu'minin ana masa lakabi da almujahid idan ka duba cikin littattafai tazinul warqat da kuma littafin kanzul aulad da majmu'ul ansab duk za a samu waɗannan sai nukta ta farko maulidu a wani lokaci ne aka haife sa sannan wani wuri duk gaba ɗai littattafai na tarihi sun ittifaki akan cewa Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah eh, an haife sa ne a wurin da ake cema Maratta wadda halin yanzu tana cikin jamhuriyar Niger kuma an haife sa ne ranar Lahadi ƙarshen watan Safar shekara ta 1168 eh, abin nan hijira hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta da wannan ne abin na haifuwan ne aka kago a maulidin shehu usman ibn fodi ko eh, bayan shekaru da dama da ya wuce bana aka yi ta hudu ko maulidi na hudu eh, hijira na da dubu daya da dari hudu da talatin da daya aka fara maulidin ku rike ka kanu don za a yi magana cewa to ai ga shehu usman ma ana mai maulidi ku ce to mun san san da ka kago wannan maulidi hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya bayan rasuwan manzo sallallahu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina aka kago wannan maulidi saboda haka ba shehu usman ya fara ba zamani zai zo a ce to ai shehu ma na maulidin haihuwarsa don gashi an ana yi ko to sai ku kafa hujja cewa to ga shekaran da aka fara na'am daga nan eh, wannan wannan shekarar ta 1168 ta yi daidai da eh, watan disamba yan eh, shekarar miladiya 1754 to shekha aminu dini kano ya ambata cikin littafinsa al-mujahid al-kabir da ya rubuta risalarsa ta majisir eh, ta doktorahi cewa shehu usman an haife shi ne a abin nan ɗagyal ko ba duk masakwaci ya san cewa wannan abin nan tuntuɓe alƙalami ne ko sai dai tashi ya yi ɗagyal amma ba ɗagyal aka haife shi ba ko maratta abin nan aka haife shi to sai a cikin wace ƙabila shehu usman ya hito mun ji don lokacin shekarar da aka haife shi ko ta takwas. to shehu usman ne ya fito daga cikin kabilat hillani eh, waɗanda ke zaune a ƙasar futa eh, futa toro a arewacin ƙasar senegal a yau da muke inga ƙasar senegal nan cikin afirka ta yamma take to futa guda uku ne akwai futa toro wanda ke cikin ƙasar senegal ɗin akwai futa jalo wanda ke cikin ƙasan gini konakiri sannan akwai futa malle wanda ke cikin ƙasan mali to waɗannan futa-futa ɗin duka dai mazaunan hillani ne amma inda kakannin shehu suka fito futa toro wanda ke cikin ƙasar abin nan senegal sai eh, waɗanda suka yi hijira ne kuma eh, kakansu musa jakollo Shi shine yi hijira tare da jama'arsa da niyyar cewa zai zo ya gitta kasar na ita abin na aikin hajji ta ya ziyarci abin nan na masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam to har ya iso dai garin da ake ce makonni a nan duk da cikin Nijar kina yanzu ko to a nan ne daɗa sai ya da zango to kamar yadda tarihi ya nuna abin nan su ne farkon waɗanda suka raya wannan gari sun isko gari kan ba gari ba to zaman su wurin sai wurin ya rayu saboda haka sai suka zan kamar ma su ne suka asa garin sai suka haɗu da eh, abin nan eh, tsawarik abin nan buzaye ko eh, waɗannan tsawarik mu ne ke ce musu buzaye su ko asalin su daga larabawa ne wannan akwai tsarik ibn ziyad tsarik ibn ziyad wanda ya ci ƙasar andalus abin spain to asali shi ne ke da wannan suna tsarik ɗin, to daga nan ne su ko buzaye suka samu salsala akwai tarihin abin na agale almaji na shehu usman ibn fudi ko to asalin shi shi ma daga tsarin ibn ziyad din ne to kakan shehu uqbat ibn nafi shine ko da uqbat ibn nafi yace tsarin ibn ziyad din ya taimake shi wurin jihadi saboda haka ba abin mamaki bane a zamu cewa agale kuma ya taimaki shehu kuma wurin jihadi ya fahimta ko da. Eh, waɗanda ke karatun geography za su ji ana cewa Strait of eh, Gibraltar tsakanin Afirka da eh, abin United Kingdom ne za a ce Europe ɗaya za a ce to tsakanin Mediterranean Sea kame a faɗo Atlantic Ocean akwai inda abin ƙasa ta matsi haka haurin ya zama ɗan mitsitsi to ɗan wannan wurin suke ce ma Strait of Gibraltar alhalin Jabal Tariq ne ake cewa asalin shi jabalu tariq a nan ne shi tariq ibn ziyad suka tsallaka daga nan suka shiga ƙasa andalus bayan sun tsallaka sai kone jiragen gaba ɗai eh, gaba kura bayan sa yaki <laughs> gulmi za ka fada ko makiya za ka fada su kashe ka <laughs> ta saboda haka da suka zo suka zauna kwanne a cikin karni na goma sha biyar kenan miladiyya a lokacin suka iso garin da nan abin nan kwanne dada nan ne suka watsu cikin kasashen hausa to sai ga fitina tsakani fitina ta ta faruwa tsakaninsu har ya kasance aka kusan hana su zama abin nan a garin kwannin saboda abin da musuluncinsu to daga wannan wurin ne su kakan su shehu suka taso suka dawo inda ake ce ma abin da maratta to a nan wurin ne da su kakannin shehu suka taso suka dawo maratta to a nan ne aka haifi shehu Usman ibn fodiye rahimahullah tawasai nas'atuhu wato tashinsa eh, amir al-mumin muhammad bello rahimahullah ya yi bayani yadda shekh ya tashi eh, cewa usman ibn fodiye ya tashi ne a cikin abin nan wani dangi waɗanda allah madaukin sarki ya fifita su da ilimin fiƙihu da kuma tarbiyyar musulunci to tun yana karami Allah madaukin sarki ya cusa masa abin nan kaifin hankali da kuma son karatu da ibada saboda haka sai Allah ya yalwata masa abin nan zuciyarsa kuma ya haskaka masa zuciyar da imani tun yana yaro har zuwa lokacin da Allah amshi rayuwarsa saboda haka har ya kai lokacin ma da ake masa lakabi da zinnurai an san cewa Usman ibn Affan ana masa lakabi da Zunnurain ko to shi saboda ya aure mata annabi afwan ya aure ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam biyu ummul kulsum ruqayya ko yasa ake cewa masa Zunnurain to shi shi Usman fa yace al ilmu wal amalu dalilin da yasa ake cewa masa Zunnurain kenan ga ilimi kuma ga aiki da ilimi to haka ya kamata mu zama ba mu karanta littafin shehu shikenan mu kakkabe kura mu taimu ajiye shikenan kawai yau ya rubuta littafin ya rubuta littafin mai aiki da abin da ya rubuta ko ina to ya kasance shehu usman ibn fodiyo kamar yadda amir muhammad muhammad bello ya ce wato ya dukufa da ilimi da neman ilimi da kuma ibada saboda haka duk wahalce wahalce na neman ilimi na tafiye tafiye shehu usman yana yi da kuma duk wahalan da ake sha a bisa abin na hanyar tafiya har ya kasance Allah madaukin sarki ya bashi ilimi ya kyautata ilmuka a zamaninsa ya karanci su da sarf da balaga da kuma abin nan ya haddace alqur'ani ya karanci tafsir ya kware a wurin hadisi da mustalahul hadis da fiqhu da usulul fiqh kuma gashi ya karanci siyasa ga abin nan yanda ake gudanar da al'amarin jama'a ga kuma ilimin hisabi ga ilimin aruli da gado da makamantansu yace kai a ƙarshe dai shehu duk gaba ɗaya duk wani fanni da za ka zo da shi yana da Allah mai rabu a ciki na'am to sai daga nan sai malaman shehu yadda marubuta suka yi bayani akan cewa yawancin malaman shehu da kuma yawancin adadinsu sun wuce a ce a tsaya kirgawa shehu abdullahi bin fodiye shine waziri babban wazirin shehu usman bin fodiye to ga abin da yake cewa wal hasilu anna shuyukha shaykh kathira qad araftu ba'dahum wa ba'dahum la a'rifuhu yace na san wasu ban san wasu ba shi ma da ya zamani da shi suka yi karatu war wasu malamai ma tare ya kuma ce duk littafin da shehu ya rubuta ni na fara karantawa haka shehu abdullahi ce duk da haka gashi ya ce ya san wasu malaman bai san wasu ba na'am Eh, wazir junaid Allah ya masa rahama yana cewa wal khasilu anna shuyukhahu radiyallahu anhu kathiratun la yaqumu biha al ad lissahi wai ina ba mai iya tsaya shi zai lissafa malamansa to ga kaɗan daga cikin malamansa na farko akwai mahaifinsa muhammad fodi ko ya karanci ƙur'ani gare sa akwai mahaifiyarsa Hawwa, akwai kakansa ruqayya akwai sheikh usman al-ma'ruf bin duwo al-kabawi eh bindo bakadi sannan akwai Sheikh Abdulrahman bin Hamada, sannan akwai abin nan eh, eh, yar dan uwan innarsa eh, Sheikh Usman wanda ake kira bin dore ana mai lakabi da bin dore sa'an ba za mu tsaya karanta ababen da ya karanta a wurin su ba ko za mu dai ambaci sunayen malaman sannan ga Sheikh Jibril bin Umar al-Agadazi Abul Amana sahaba ko shek Usman nahawa sana eh, nahawa sanatan kamar shekara guda yayi a wurin sa a lokacin da ya tashi zuwa hajji ya ce to shehu sai ka koma gida baka nemi ka izini za ka haji ba saboda ka koma ka je ka shaida musu daga nan shi malam jibril ya tafi hajji shi ko shehu ya dawo gida sannan akwai shek Umar bin shek Jibril da sai karatu gare shi sannan akwai amminsa da kuma abin nan ne yar uwan mahaifiyarsa kuma Ahmad bin Muhammad al-Amin sannan akwai Shehu Hashimu Bazanfari sannan akwai kawunsa kuma Muhammad dan Raji wanda yawancin littafin kutubu sita gare su ne gare shi ne suka yi karatu a nan abin nan marnuna to waɗannan su ne yawancin malaman shehu da ake yawan ambata amma bancin su akwai wasu kuma waɗanda su ma ɗin ba ƙanana ba ne da watakila ba ambaton su ne saboda su ba kasan nan suke ba akwai Sheikh Muhammad eh, bin eh, bin Umar bin Muhammad ko eh, bin nan Qadi Tambukt wato abin nan Tambuktu kasan Mali mutumin nan ne kuma alƙalin wannan wurin ne in ji Amir Muhammad Muhammad Bello yace akhadha anhu walidi al-bayan wal mantiq yayi karatun balaga gare shi da kuma abin nan mantiki sannan akwai a Sheikh Muhammad bin Umar shi ma a tambuktawi mutumin tambuktu ne sannan daga cikin malamansa akwai sheikh muhammad khalil bin muhammad khalil ya yi karatun muwadda a wurinsa shi ko wani wuri na astrabulsi eh, astrabulsi kasan eh, tripoli kenan kasan libya ko na'am to a lokacin eh, ana suna samun cin wannan amfanin ne don tafiya ƙasa da ake zuwa hajji na ake ratsuwa na'am to kaɗan kenan daga cikin malaman shehu waɗanda abin sunayensu ya iso ga malamai suka rubuta a cikin littafai don da shehu abdullahi ce bai san wasu ba to ina ga duk wani wanda zai biyo baya gare su talamizuhu sai ɗaliban shehu usman ibn fodiye tabbi ehm, wazir junaidu allah masa rahama da ya zo siffanta ɗaliban abin da shehu usman ehm, ya ce mai fa innahu lam yazal fil ijtihad fi talab al hatta sara shaykhan muqtadan bihi bai kushe ba yana neman ilimi har ya babban malami eh nam ilai wantahat ilaihi riyasatu fil ulum duk gaba da ilmuka to gare shi ne shugabanci ya dawo ya ne gare shi to saboda haka dalibai sun yi ta hawan ababen hawa wa turibat ilaihi aba'ul ibil sharqan wa gharban an yi ta hawan raƙumma gabas da yamma duk ana tururuwa zuwa wurin shehu karatu lil istifadati min ulumihi wa sara ka'batul qasidi duk wani mai neman ilimi to shehu shi an kaba ita saboda haka zai zo wurin shehu ya nemi abin da ilimi kamar yadda ake ta zuwa kaba aikin hajji ko to shi ma shehu haka ya kasance to yadda ba a san adadin malaman shehu ba yana yi wa a san adadin ɗalibansa shine sa sai suka bada ka'ida yadda za a san ɗaliban shehu yadda za a san ɗalibansa eh, shehu abdullahi ibn shehu abdullahi ibn fodi da eh, wannan eh, gidado wazir gidado lema ko gidado dan bin lema da kuma infaqul maisur amir mu'min muhammad bello waɗanda su yi kokarin bada ka'idar da za ta sa a yi a gane ɗaliban shehu duk wanda ya fada cikin wannan ka'idar to yana cikin ɗaliban shehu ba sai ka tsaya ma sahi ba saboda haka cikin littafin eh, nasab da kuma raudul jinan na shi abin da eh, gida da billema da infaqul maisur sai suka kawo abin nan nin wata ka'ida sai ce zikir ikhwanihi yanzu za mu shiga ambaton yan uwan shehu ko sai su ambato ƴan uwan ikhwanihi wa akhawatihi zikru azwajihi zikru auladihi wa banatihi zikru khuddamihi ko masu hidimar shehu sannan kuzatihi alƙalan shehu matul masjid limaman masallaci na shehu zikrul muazzinin ladanan shehu zikrul muridina dalibai wanda suka zo neman tarbiyya bancin ilimi na shari'a to a koya musu kuma tarbiyya na zuhudu da kuma takawa ko to to sai abin nan kida da bin lema da kai nan sai shi ya kare zikr wuzara'ihi su ma waziran shehu a sa su ciki sannan buradihi wadanda ke kai sakonni na shehu ba bari ke nan ba post office ko darul bari, to waɗanda ke kai takardun shehu sai ku tabihi marubutan shehu almadihina waɗanda ke yabon abin nan shehu da da'awarsa sannan zikr quwadihi jagororin yaki to sannan zikir nuwabihi sannan waɗanda shehu ya ba tutoci a ƙasashe hausa rahimahumullah to duk wanda za ka ji cewa ya faɗo daga cikin ka ji cewa an ce ai matar shehu ce ko almajirin shehu ne ko ko yana wa shehu waƙoƙi ko mai kiran sallah ne ko abin nan alƙali ne to duk sai ka sa cikin ɗaliban shehu duk nan ka huta ba sai ka san sunan shi ba ma to ka'idar da suka bayar kenan a takaice don da dalilin ne rubutun na yi ƙoƙarin bin waɗannan littafan na tsakuro waɗannan sunayen duk da suka ambata ƙarƙashin waɗannan in sun ce banatihi ne duk sai na tsakuro na rubuto su in sun ce kaza ne duk sai na tsakuro ba an gama abin nan maza sai su kuma ga mata abin nan ɗinsu ya biyo ha abin nan mai kinaya ummu hani'i ita ce ƙarshen su daga cikin waɗanda ke da kinaya a cikin abin nan mata to sai daga nan mu'allafat littafan da shehu ya rubuta wasu kuma da masu ce intajatuhu eh wato eh, gadon da ya bari abin na a gada eh, abin nan eh, littafin ko kuma takardar da aka samu daga darul wasa'iq gidan tarihi kenan ko ya nuna cewa an samu littafai 118 na shehu Usman ibn Fodiye rahimahullah ina ga mai yiwa bai hito da Eh, abin da wannan ka'iman ba an rubuta ne lokacin da eh, marigayi malam bashiru mafara yana darul wasa'iq din a lokacin yana wurin aka rubuta tare da abin da sa hannun shi kuma marigayi eh, gandi dan waziri junaid din wanda ya rasu ba da jimawa ba ko bayan wucewan abin da waziri junaidu yawanci masu neman ilimin tarihi gare shi suke komawa na zuwa wurin shi ba ɗaya ba ba biyu ba to Allah ya masa rahama to da sa tamfin shi akai amma sunan eh, malam Bashir Mafara ke rubuce ga abin nan din malam Bashir usman aka rubuta eh, tun 1986 eh, tun 1986 aka rubuta abin wannan tsarin littattafan tsara littafan shehu na abdullahi na wazir junaid na abir muhammad bello na eh, ya'yan shehu aka biyo haka kawo ga eh, marigayi wazir junaidu littattari littafansa su ne karshe cikin wannan abin nan ka'imat Allah ya musu rahama gaba ɗai na rahama mai yalwa eh, to daga nan sai mu zo ga aqidar Sheikh Usman ibn Fodi menene aqidarsa Eh, sak kuwa ina to um Usman ibn Fodi kamar yadda za mu dauko maganan Adam eh, Sheikh Adam Ilori da ya a cikin littafin sa Islam fi Nigeria cewa wasu marubuta sun danganta shehu cewa eh, da'awarsa ta samu tasiri ne daga da'awar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab eh, daga Saudiya ko a lokacin abin nan da ake cewa eh, sai ya karyata wannan kuma ma marubutan su rubuta abin nan eh, Shibli ya rubuta cikin littafin Tarihul Islam cewa Sheikh Usman ya je abin nan Saudiya daga ce haɗu da Muhammad bin Abdul Wahab ya yi abin nan karatu gare shi ya sano da awarsa da shi ma zo ne asusar da awar salafiya a nan Najeriya. To haka ma mai littafi almunjid shi ma ya rubuto abin nan wannan din amma dukkan su ba haka nan bane. Da gaskiya bane. To ababen da Adam Ilori ya faɗi na kore wannan da'awar. Gasan dole ne abin da aka rubuta to a rubuce ake raddi ba da baki kawai ake raddi ba. a rubuta ta rubuta sai ka yi rubutu komin sanin ka ko da wannan abin sai ka rubuta yanda mai shin ya rubuta don a ga rubutun shi a gana ka sai a gwama a gani wane ne fi hujjoji a nan ne sai a zaɓi wanda ke daidai ya ce na farko abin da za a yi a yi la'akari da shi tarihin da'awarsu za a yi la'akari da tarihin da'awan ya ce shek usman ibn fodi eh, ko kuwa farko dai muhammad bin eh, abdul wahab ya fara da'awarsa ne hijira na da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da uku dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da uku shehu usman kuwa haife shi ne dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da takwas ko ya ce to lokacin da in aka duba abin nan lokacin da ya fara da'awar da'awar ba ta yaɗu har ta kawo ƙasar hausa da za a ce shehu usman ya tasirantu da wannan da'awar ba alhali da'awar shehu kuma ta fara ne hijira 1180 yayin shehu na da abin nan shekara 20 ko shekara 20 ya fara abin nan wa'azi 1180 da saboda haka idan ka ga <clears throat> abin akwai bambanci ya abin nan tsakanin su shi wannan ya fara tun da dadewa ya riga shehu Usman farawa amma ko da shehu ya fara da awarsa bata yadu a duniya har ta shigo a Najeriya ne a ce shehu ya ga wasu abubuwa na littattafansa ba sannan idan aka duba kuma tafiye-tafiye duk gaba ɗaya tarihi ya tabbatar da cewa shehu usman bai bar ƙasar hausa ba saboda haka duk da a wanda yake da karatun da yake da meyin da yake duk cikin ƙasar hausa ne har lokacin su agadin su cikin ƙasar hausa suke da ya tuka yin turawa su zo su yi wannan rabe-rabe duk gaba ɗaya cikin hausa ƙasar hausa suke saboda haka wannan ɗin na ƙaryatar da cewa ya je saudiya ya hadu da muhammad bin abdul wahab ya ce sannan idan aka duba abin rubuce-rubucensa ba inda yake ambatun muhammad bin abdul wahab cikin rubuce-rubucensa inda ko ya tasirantu da shi da ya rubuta ga su magili da su imamu suyuti to kana ganin su rubuce abin nan su a cikin su don me don sun yi karatu abin nan gare su sun hadu da su to sai abin nan mazhaba kuma ya ce a wurin mazhaba Eh, shehu Usman ibn Fodiyo Malikiyul mazhab ne sannan Ash'ariyul aqida ne muna magana ga aqida ne ko Ash'ariyul aqida sannan ce su abin nan eh, eh, abin nan ga da suna shi ko Muhammad bin Abdul Wahhab Salafiyul aqida ne sannan kuma Hanbaliyul ko to su kuwa abin nan abin nan ne Usman ibn Fodiyo yana ya imani da tawassuli su ko Hanbali yawancinsu abin nan salaf ne ko salafawa yawancinsu hanabila ne masu aqidar salaf yace yawanci za ka isko su mazhaba hanabila suke bi to mazhaba hanabila kuwa ba su dariƙa da saboda haka shi ko shehu usman fude ba kadiri ne go wannan kowa ya da wannan cewa ba kadiri ne babu musu akan wannan eh sai dai kadirancin su ne a koyi shi zikiri ne da lazumi da suke ba kama sannan suna yi ƙadirancin sun kenan tau um, amir al-mumin muhammad bello ya ambaci zikirorin da suke a cikin littafin sa infaqul maisur idan aka koma za a gane saboda haka da zara an ga cewa duk abin da ake na kadiranci ya saba ma wannan da amir al-mumin ya ambata cikin wannan littafin to ka tabbatar da cewa shirme ne kawai ake yi duk wani abin na rance-rance ne aka ranto aka yayo aka zo aka cusa a ciki inda shehu na nan to da su zai faɗa a yau na yadda ya ambata ɗin haka nan ne cewa shehu ba ƙadire ne ya imani da tawassuli ya rubuta littattafai akan tawassuli amma duk wannan din ba zai hidda shi daga kasancewarsa kuma abin na ahli sunna ko kuma da kuma cewa salafiyin salafiyun bane ko ya don yawanci ah, imamu zahabi yana cewa idan an ce gaba ɗaya ɗari bisa ɗari duk wani malami sai an same shi ya yana da aƙidar salaf ɗari bisa ɗari babu wata aƙida da ya zo da ita wadda za a ce wa gaba cikin salaf bane ya ce to in an tashi tacewa ba wani malamin da za a bari cikin abin nan eh, mazhabar salaf gaba ɗaya babu wani malamin da za a bari Ya ce saboda haka akwai ummahat waɗanda ake la'akari da su da zarar mutum ya da waɗannan ummahat to kenan, duk wani abin da zai zo da shi daga baya wanda ya saba maki da salaf sai a ce to wannan wuri kan baka tare da salaf ko kuwa yanzu haka muna wasu akidoji da ba na salaf ba ko kuwa <laughs> eh, ka ce ɗari bisa ɗari duk gaba ɗaya sai ilimin ya zo maka wani bin wani bin baka sanin magana yi ga ibn hajar rahimahullah a saudiya wasu sai da suka ce a kone fatihil bari saboda akwai wasu aƙidu ciki waɗanda ba na salaf ba amma kuma za ka ce mai ba salafiyun ba ne ga su imamun nawabi ko duk ba ɗaya hidimar mai suke sunna wanda zai tsaya irin wannan hidiman da kawo mai mutum guda wanda ya hidiman abin da sahihul bukhari kamar ibn hajar duk gaba dai a duniya ga sharhi imamun nawabi ake dogara wurin sharhi muslim eh su abin nan bin ba suka ce to ku kawo mana sharhin da yake fatihul bari ko wanda ya kai ma fatihul bari sannan a kone fatihul bari amma ba a kone ruhe waɗaka eh ba shi da ruhe suka ce ta abin da daidai a littafin inda kura yake a hita shi za suka bi suka yi abin da ta'alika ga abin da fatih bari inda suka ga mai alƙalami sai a gyara ta a cikin hashiya Allah saka musu da alkhairi to yaya za ka ce game da littafan da shehu ya rubuta waɗanda abin da suke cewa eh, Allah maɗauki sarki bai da mahalli ko kuma abin nan eh, bai da mahalli kenan ba cewa sama shike ba cewa ƙasa shike ba cewa gabas ko kudu ko menene kaniyun anil mukhassis in ka koma cikin usuluddin in ka koma cikin su ulumul mu'amala ko eh, in ka koma wurin tambihul eh, tambihul walene ala anna Allah to akwai ala anna Allah yu'rafu bil fitra to Eh, duk wannan shehu ya tabbatar da wannan aƙida cikin waɗannan littattafan saboda haka duk wanda zai kafa hujja da cewa shehu yana da imani cewa Allah na ko ina ko Allah ba sama yake ba zai karanto ma wannan littafin kuma ka zo ka duba haka nan ne ga cikin littafin shehu ne yaya kai salafi wa ahlus sunna za ka yi musu raddi ka tabbas haka ne amma kuma akwai wasu littafai kuma da shehu kuma ya tabbata mana kuma cewa Allah na sama to ya ku ko za ku yi da wannan littattafan in ya ce to mu ba mu san da wannan littattafan ba lalle sai an kawo mana wannan littattafan ko kuwa to idan aka ce a kawo wannan littattafan littafin guda abin nan ko kuma misali guda za mu karanta daga cikin ko kuma misali biyu ke mu karanta biyu sai mu bar saura saboda lokaci cikin littafin shehu Usman ibn Fodi rahimahullahu tawqifil muslimina yana cewa wa ma warada fil kitabi was sunnati min as-sifati nu'minu bi zahirihi da abin da zai zo cikin qur'ani da hadisi mun imani da zahirin wannan abin amma wannan zai an haqiqatihi amma muna tsarkake Allah daga haqiqalin wannan abin nan ce yadullahi fawqa aydihim ko nu'minu bil zahirihi mun imani da zahiri cewa Allah na da hannu amma ya haƙiƙa ne hannu yake zai ce a wannan ka sani ko wa nan zihu kenan an haqiqatihi sai mu ja da ba mu ce a'a muna tsarkake ubangiji ko da kasancewa irin hannun mu gane ke gare shi ko ga yanda ne hannun sa yake sai ba da misali ce ka kaulihi ta'ala 'ala al-arshi wa yabqa wajhu rabbika ko ta ar-rahman al-batina tsaya na fassara muku ba yace walitusna ala aini nan mai tabbatar da ubangiji na da idanu ko aya ta farko na tabbatar da ubangiji ya daidaita a saman al'arshi kada ce kan al'arshi kuskuren fassara in ka ce kan al'arshi kamar yadda abin na hansa ɗin ga ke aje kenan kan me yake aje, yawa kan tebur ka ce haka ma Allah jiki kenan amma sama in ka ce sama haka sama ne haka sama tebur ne haka ma sama ne haka ma sama ne haka ma sama ne ko kuwa to wani lokaci idan ahlul sunna sun ce ba a san inda Allah yake ba daga al'arshi ina yake ta ka guda ne tsakanin su da al'arshi ko ta ka biyu ko ta ka uku ko mil daya ko mil biyu ko mil nawa to wannan ba wanda ya sani sai shi Allah amma dai sama al'arshi yake an gane ko tawo aya ta biyu na magana kan cewa ubangiji na da fuska wa yabqa wajhu rabbika tawo sannan aya ta hudu yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne sama ga hannayensu to shehu ya ce wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna quluba bani adama kullaha baina asbu'aini min asabi'ir rahman baina asbu'aini suna tsakanin yatsu biyu ba wai yatsu nan da nake baku misali da su ba suna tsakanin yatsu biyu na yatsu ar-rahman shine wa Walidi adu Allah aw adu ar ma tad'u na falawla asma'ul husna ka qalbi wahidin kaman zuciyar mutum guda ne duk zukatan gaba ɗaya na bayi kai ya sha. yana juya su duk yadda ya ga dama to ga ta alikan da shehu yayi yace bayan ya ce za mu imani da zahirin su yace thumma nufawwidu ma'anahu almuradu ilahi ta'ala me ake nufi da yadu yadu mu ce a Allah ɗaya sani me ake nufi da wajhu Allah ya sani me ake nufi da ainu Allah ya sani me yake nufi da ya da yadda saman al'arshi Allah ɗaya sani ba haka imam malik ya ce ba da aka yi masa tambaya eh, arrama an eh, kai fastawa ya ce al-istiwa ma'lum ko wal kayfiyatu majhul wal iman bihi wal eh, wal iman bihi wajib ko wa su'al anhu bid'atun ya ce wa zunna anta sahibu bid'a ina gani ma guji ma bid'a kake kuyi sai waje <laughs> ko kuwa to baki a shehu ya ce mu mai da sanin wannan ilimin ga Allah ya ce kama huwa mazhabu salaf kamar yadda wannan ɗin mazhabu salaf kenan sai ce wa huwa aslam kuma yin haka shi ya shi zama kubuta ka kubuta ko kuna ganin shehu na bada hanya wadda ta yi kubuta zuwa ga wadda babu kubuta a ciki hanyar da tsira ke ciki ya koma wani wadda babu tsira a ciki ko to tukunan yace aunu awwila kama huwa mazhabul khalaf ko ko ai tawili waɗannan game da ga mazhabul khalaf kenan ko to yace fanu awwila al ayat wurin tawili ayat sai ce al istiwa bil istila haka na suke fassara ko cewa rinjaya al wajhu sai ce bizat ko zatin Allah wal ainu bil lutfi wal yad eh, wal yad bil qudrati ko tayi amma a ƙarshe da ya kai ƙarshen wannan sai shiru komi bai ce ba bai ce ho aslan ba ko kuwa ba goyi yadda ba bai ce ho aslan ba ya dai ce mazhabin salaf din nan ho aslan to wannan kenan shi yake bisa kai yana ganin abin da tsira ke ciki kuma kubuta ke ciki ya kibi tawo saboda haka mazhabar shehu kenan na'am ah, abu na biyu din Ya ce wa nataqidu anna imaman anna imamana malikan wa shafi'iyya wa aba hanifa wa sa'ir al-a'imma ala hudan min rabbihim fil aqaid wa ghayriha wadannan duk limaman suna bisa ga shari'a daga ubangiji ga wani aqida da kuma babe ma da ba aqida ba me mazhabin shafi aure aqida me mazhabin malik aure aqida me maza ba hana kai shi abu hanifa cewa wanda biya ce Allah ba sama shi ya da haka yake cikin littafin da ya rubuta ko shi ko imam maliki da aka mai tambaya a ramani allah ashir tawa kuji ji fasarar da bayan to haka ma saura a imma shehu ya ce to mun imani cewa suna bisa gaskiya to yana bari wannan aƙida sai kuma da babu gaskiya to a ƙarshe dai cikin littafin sa mai sunan littafin to an manta san kamin ƙara mai yiwa tunan sunan littafin hisnul awham min jimishil awham ga abin da cewa in ya na duk abin da Allah ce shi za mu ce duk abin da ce shi za mu ce sai ce wa kullum ma a ɗalaƙahu shar'u ko duk abin da shari'a ta amfani da shi min alfazu na lafazi Allah ta ambaci Allah da suwa ta'ala madaukakin sarki atlaqnahu alaihi mu ko za mu yi amfani mu ambaci Allah da wannan lafazin wa ma la duk kalmar da shari'a ba ta amfani ta ambaci Allah ba fala to ba za mu ambace shi da wannan lafazin ba kama bayyana ulama sunna kamar yadda malaman sunna radiyallahu ta'ala an su kai bayani an jiya ko Muhammad Bello Allah masa rahama cikin hudubar sa kun ji liman shehu na karanta liman masallaci shehu na karanta mallan na alhaji ko na'am <laughs> saboda haka eh, cewa Allah madaukin sarki ya daidaita ne kuma a sama ko ina eh, me lafazin abin nan ba? da ke cewa naji bil juz'iyat al-alim bil juz'iyat wal kulliyat alladhi istawa ala arshihi istiwa'an yaliqu bihi bila kayfiyat ba ka yake cewa ba wanda ya san abin da an dunkule da abin da an wace gaba gaba ya sani sannan wanda ya daidaita saman al'arshinsa daidaitar da ta dace da shi ba irin daidaitar kai da adam bisa ga uwarka ba ya ce bila kaifiyat kuma kakka tsaya tambaya wa a daidaita babu kafiya ko kuwa ba wucewar shehu kenan ya karantar da almajiran su zuma ga abinda zuni cewa to saboda haka idan muka gwama waɗannan littafan akidojin guda biyu na cewa Allah ba sama ka yana ko ina kamar da cikin waɗannan cikin waɗannan littafi na usuluddin ulumul mu'amala da sauransu ko muka kawo waɗannan kuma nan ne zamu zo mu hidda menene muke gani to an ci karo da juna ko ba ci karo ba littafan shehu sun kasu kashi biyu game da ni nazarin da na yi game da littafan shehu akwai za a ga littafai waɗanda suke ƙanana ba su ce shahi biyu uku hudu biyar goma ko da kuma littafai masu tuli ko za a ga shafuka da yawa to duk littafi wanda za a gani ƙarami ne shehu ya rubuta ne farko farkon jihadinsa a farko farkon jihadin sai ya rubuta da ɗanɗan littafi ne duk littafin da za a ga mai tuli a ƙarshe ƙarshen jihadin sai rubuta kamar su hizbul afham ɗin nan kamar su ihya sunna ko sunan jamal ikhwan ko eh bayan al tun farko ya rubuta tun farko farko ne eh ba gani hajim din shi bai da hajim sosai amma su iya sunna ba ya kunshi abin da yake cikin bayan al ba da kuma ƙari ko ya eh, wato ihya'us sunna baya ga eh, abinan bayanul bida'i to duk littafan da ya rubuta a ƙarshen jihadin sa babu waɗancan akidojin a cikin su gaba ɗaya babu su a ciki saboda haka in kana bina aqidar sa ta salafiyya dawo cikin littafan da ya rubuta a ƙarshen ƙarshen lamarin sa to saboda haka sai mu koma babu annasikh wal mansukh ya <laughs> gane ko wace littafan da ya rubuta a ƙarshe ya bayyanar da aqidarsa a ciki saboda haka waɗannan aqidojin sun kai aqidojin da suka gabata in an ce to mi a dalili mu ce dalili rubutun Muhammadu Bello cikin hudu bassa ko kuwa shi Muhammadu Bello ka yi shehu aka yi shi ko bayan shehu bayan shehu aka yi shi inda ya sa aqidar shehu ta karshe shi ne Allah da ko ina da bai rubuta wannan hudu ba ko kuwa saboda haka ƙarin hujja kuma kina saboda haka shehu salafiyun ne yawan salafiyul aqida ne ko da shi yana ta yana wasuli mun yadda yana wasuli. ko kuwa ba mu kore wannan ba amma kuma duk da haka bai hana kasancewa shi salafiyun yanzu sabo na hidda musulmi cikin musulunci shi kenan saboda haka yin wata aqidar da ba aqidar salaf ba yana yi eh mun yadda ha in ya tabbata cikin littafansa domin yadda amma duk da haka kuma littafansa da ya rubuta a ƙarshe sun tabbatar da cewa salafiyyun ne aqida 33 ya rubuta cikin ihya sunna amma babu wacewa Allah bai saba bai ila bai ila bai ila babu shi ciki an fahimta ko tawo bayan haka menene muka kai a ƙarshe aqida shehu kenan muka yi magana akai to ina ga lokaci na kusan yi sha usman eh lokaci ya kai an canji naka saura minti nawa tara kuwa goma to duk daidai ne to a ƙarshe dai abin da usman ya isko ƙasa hausa mutane sun kasu kashi biyar akwai abin da mummine sak sannan akwai waɗanda suke muminai ne amma kuma suna cakuɗa al'amuransu da wasu al'amura da basu dace ba sannan akwai waɗanda ba su shaƙi musuluncin ba gaba ɗai sa'annan akwai ah, eh, waɗanda tauhidin su daidai ne amma kuma wurin mu'amalar su akwai matsala a ciki to sa'annan kashe su na biyar na ƙarshe eh, to su ne abin da muminai abin da sakcin kashin su na biyar mun hamiku na fil asir jahiliya waɗanda suke aikata saɓo na jahiliya kuma bancin ga su abin da mu'minai din ne to bancin haka shehu da ya fara da'awa yana shekara dan shekara 20 a garin dagel ya fara da'awat to ya yi dai gwagwarmaya da abin nan eh, abin din eh, yunfa da sauransu har suka tilasta shi ya hijira dole daga dagel ya koma abin nan gudu ko akwai wuraren da ya zama kafin hanyoyin da ya tarafawa malamai sun zo da shi kamin ya kai abin nan garin gududin to a can ne je ya zauna abin nan aka yi masa mubaya'a kamin a ce a fara yaƙi. da aka kai wurin sai da aka yi masa mubaya'a a matsayin sana sarkin musulmi gaba ɗaya. a ƙarƙashin itacen da ake ce faru eh bayan sallar la'asar malam abdullahi ko da ne farko wanda ya fara abin da yi masa abin da mubaya'a daga nan shehu ya umarni cewa to sai a ta jin makami eh don insha Allah sun san cewa take-take waɗannan ba za a abin nan ba za su kubuta ba to daga ƙarshe dai suka yi ta barazana har dai faɗa ta zo ta kashe mai tsakaninsu suka ta gwabzawa tare da abin nan yunfa to har ya zo ya wuce na fata ya zo ya wuce yunfa ya biyo suka yi da shi har dai aka ƙarshen ƙasan gobir da kuma alƙalawa gaba ɗai eh, aka tsarkake ƙasan daga abin nan eh, me za a ce shirki da shirka da kuma abin nan bid'a na'am sannan ne na da tutoci aka aika abin nan ƙasashe daban-daban domin taimaka musu wurin yakar abin nan waɗanda ke can sosai a ƙarshe abin nan eh, rasuwar shehu usman ibn fodiye rahimahullah to game da yanda masajar suka tabbata cewa shi usman ibn fodiyo ya rasu ne mareshe ranar attanin eh, lissalatin mazan shahar jumad al-akhira eh, uku ga watan jumad al-akhira kenan shekara ta dubu da ɗari biyu da talatin da biyu eh, abin nan hijiriya sai kuma yana da shekaru sittin da uku a wannan lokacin an turbuɗe shi ne a nan hubarin sokoto kuna kun abin nan saboda wasu sun taba zuwa ma ziyara wurin um, wanda kuma ya yi daidai da shekarar miladiya dubu da ɗari takwas da goma sha bakwai dubu da ɗari takwas da goma sha bakwai a nan garin sokoto kamar da suka yi bayani na shekarunsa wazir junai ya ce daidai ne da shekarun manzo sallallahu alaihi wasallam 63 cif cif cif cif kuma khilafarsa ta ɗauki ne shekara goma sha uku da kuma abin nan watanni bakwai Allah ya masa rahama ya ƙara masa yarda mu kuma Allah ya ba mu ikon bin karantar wanda ya yi kuma ya bishe mu hanyar su kuma ya haɗa mu abin nan lahira a ƙarƙashin tutar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai khurafat da aka ta jinginawa gare shi yana korewa abin nan eh, lokaci ba zai ba da dama ba tun da dai tarihi shi aka ce amma duk wannan din na ciki amma sai wani lokaci idan dama ta mun samu dama ko kuma in akwai abin nan yakin da ya da bid'a eh duk bid'o'i yaki yaki da bid'a da kawar da su do akwai ababen da na rubuta su ko akai sai wata ran dama ta samu ilacci akai wa subhanakallah abin da muka karanta daidai Allah ba mu lada da ke ciki kuma idan kuskure ya faru cikin wani bayani Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ga biyu za mu fara karanta wadda ke da alaka da abin da karatun da muka yi yana tambaya cewa eh, malam eh, shin shehu yaya yayi da hausawa lokacin da ya zo sakwato Eh, wa sarkin musulmin wannan lokaci na'am ta kamar yadda abinda malamai ke cewa lokacin da abin nan shehu ya zo abin nan da sakwato ko na'am ba wani gari ne haka abin nan babba ba illai dai lokacin do akwai tarihin samun sakwaton kamar yadda malaman tarihi hausawa ke cewa cewa daga wani mafarauci ne da ake ce sakwai, ko aka samu sunan sakwato saboda haka lokacin shehu na sifawa ko to sai ya aiko ɗansa amirul muni muhammad dando ya fara zuwa ya zauna sakwatun tukunna aka gina masallacinsa kayi shi shehu ya taso daga sifawa ɗin ko da ya taso daga sifawa ne sai ya zo ya zauna eh, a nan kubbari sai aka gina masallacinsa a nan la'akari suka yi da cewa lokacin ba cikin gari guda ake ba to do a ka'idan eh, abin da eh, malikiya ba a masallaci biyu a cikin gari guda kuma ga garin yaya ne ba yawa gare su ba da saboda haka lokacin da ya zo babu wani sarkin musulmi a wannan lokacin eh amma dai akwai hausawa yanda yayi da su kuma kamar yadda tambayarsa ta biyu take magana shin hausawa suna yin karatu da ibada kwarai ku waɗanda ya iso ya iso a wannan lokacin ya yi karatu gare su bayan ya yi karatu gare su nema ɗin da ya tashi yaƙi kuma sun taimake shi yaƙin da ya tashi har ya kasance ‘yan uwan shi hillani su ne ke bada bai suna bijirewa daga barin taimaka mai har shehu abdullahi ya yi abin nan musu magana cikin littafin tazinul warqat ya aika musu da baitutuka yana kiran su su ne farko ya kamata waɗanda suka kamata a ce sun karɓi kiran shehu su taimake shi alhali gashi waɗanda ba su ba suna taimakon shehu saboda haka su ji tsoron Allah su su taimaka ma shehu cikin tazimin warqat ya aika musu da waɗannan abiyat saboda haka waɗanda isko abin nan suna karatu kuma suna ibada na'am eh, wato dai ba shehu ya zo da musuluncin a ƙasar Hausa ba ko shigo da ya zo ya isko abin nan musulmi amma kuma abin nan musulmin ne suke kashi biyar kamar yadda eh, ya ambata cikin nurul albab an karanta an sannan kuma amirul mu'minin shi ma muhammad bello ya karanta ya rubuta cikin littafinsa a sai waga tambaya da bata shafi karatun kai tsaye ba ko ya eh, wanda ke tambaya cewa mahaifinsa ce idan ya izala bai yafe masa ba sai dai ya akidar irin irin tasa ya ce to wacce shawara zan bashi go to kana cikin tsaka mai waya eh idan ya kasance abin nan ne izala ce kawai da ya ce kakka yi mu ce wannan babu shan kai izala kungiya ce in ka ga dama ka shiga in ba ga dama ka zama ka da ahlus sunna dinka <laughs> ko kuwa eh, ni ba cikin kungiyar zan ce nike kai tsaye wanda zan ce gari da mukami kaza ko mukami kaza ko mukami kaza ba ko kuwa amma dai ahlus sunna nake idan suka yi gayyata a matsayin ahlus sunna zai ta yin karɓar gayyatar su in ni ma na gayyace su a matsayin na ahlus sunna su ma ahlus sunna zai zo su karɓi gayyata ta ko kuwa ina amma cewa kai aqida irin tasa idan aqidar tasa ta dace da aqidojin sunna to madalla kabi idan bata dace da aqidojin sunna ba fa in jahadaka ala an tushrika eh, bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuhihuma sa'ad ibn abi waqqas haka yadda mahaifinsa mahaifiyarsa ko har su ma ta yi don ba ta cin abinci idan bai kafirta ba idan bai kafirta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko ina yace in rai dari gare ki duk za su yi ta fita da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ba ta dawo ba zan dawo ko kuwa eh, a ƙarshe ta gane cewa lallai da gaske yake yi sallar ta ci abinci <laughs> to saboda haka abin nan ba za mu ce ka abin nan faɗa mahaifinka haka nan ba ko yawa kai dai kai ta bin sa abin nan lalama abin da ya kamata kai ta ɓoye mai don da za a taron ahalin sunna ke zan ka ɓoyewa kakka bar ya ganka cewa ga ka dumu dumu ana yi da kai in ka zo laɓe can wani ya ganka ma ba zai tsammanin cewa kana tare da kana tare da su ba ko kuwa sannan kuma wurin sallah ba dole ne masallacin da ahlus sunna kadai ke sallah ciki zaka zo kai sallah ba ko kuwa eh, eh, yan izala ko kuwa akwai masallatai da ba san su da kaurin izalan ba ko kuwa in ka je kai sallah can ba za a ce maka komi ba eh irin haka nan dabarun da ake kenan sannan kuma kai ta mai da'a da biyayya kwarai da gaske kahin ya ce yi mini kaza ka san cewa baba na bukatar kaza sai kai mai kahin ya ce bar kaza kakka kama kai ji ya ce ban ce ka bar kaza ba duk abin da ka san bai bai so sai ka bari sai dan kana mai da'a da biyayya din nan to shikenan insha Allah Allah zai cusa mai na cewa to saboda me ma wai bazan bar wani yayi aqidar da yake so ba eh to saboda haka sai a talalama dai eh wa sahibu ma fi dunya ma'rufa ko amma ka boye aqidar ka aqidar tana nan cikin ka bai sani cewa aqidar na nan ko yana zani ba zan sani ba sai ka zo cikin tarukan ne zai ce a ce a mun ga wani cikin taro a jiya faɗa mahaifinka to bar shigowa cikin taron dumu dumu tsaya da aqidarka kai yi tsakaninka da Allah kawai shi ke in ya ce bisa aqida ta ki ce awo <laughs> shikenan to saboda haka za mu takaita anan eh, subhanakallah sanarwa an dawo da karatun kitabut tauhid wanda Sheikh Malam Sani Jos eh, yake yi karantawa a masallacin Abdullahi bin Abbas na eh, Clapperton Road ko ranar Litinin tsakanin Magariba da Lisha. Saboda haka waɗanda suka saba zuwa sai a ci gaba waɗanda ba su saba ba kuma sosai su yi ƙoƙari su ta halarta. Allah sa mu dace da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la